Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta sasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voa hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da asubahin ranar Talata sha bakwai ga watan Oktoba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumal da sauran abokai aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji da ke taskar mu ga kanin labaran. jimillar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka a birnin magadishi na kasar Somalia ya yi sama. Shugaban kasar Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka hudu da aka kashe a farkon watan nan a jamhuriyar Nijar. A jiya Litinin sojojin gwamnatin Iraki suka hutsa birnin Kirkuk da ke hannun mayakan Kurdawa suka kame wasu muhimman wurare. To kanin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa ministan lafiya na Najeriya ya tabbatar da yaduwar kyandar biri ko monkeypox a jihohi akalla takwas na Najeriya za kuma a ji cewa an shiga shari'ar 'yan boko haram ga dangana har za a sallami wasu da ake zargi su 468 da ba a same su da laifin komai ba a shari'ar da ake yi na mayakan Boko Haram. sannan za a ji cewa masu garkuwa da mutane sun yi awon gaba da mutane shida a jihar Niger ciki ko har da DPO 'yan sanda da odalinsa kamar kowace ranar talata aliyu musafan sakkwato na tafa da shirinsa na aka mai wuya inda a yau za a ji ci gaban kace na can da ake yi game da batun shirin zaɓe na can gaba a jamhuriyar nijar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum barka da asuba da fatan tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Jimlar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin Magadishu na kasar Somaliya ya yi sama yanzu ya kai ɗari uku yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin wanda ake zargin mayakan ƙungiyar masu tsaucin ra'ayin Islam ne suka kai shi. Dr. Abdulkadir Adam, shugaban ma'aikatar kula da motocin ɗaukar marasa lafiya na gaggawa ya faɗa wa sashen Somaliyanci na murya Amurka cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunar fashewar da ta faru a wata mahaɗa mai yawan hada-hadan mutane a yammacin ranar Asabar. Gwamnatin Somalia ta ce an ɗauki mutane 429 da suka samu raunuka zuwa asibitocin yankin, haka kuma akwai yiwuwar ƙaruwar yawan mutanen da suka mutu. sama da mutane 30 da ke cikin mawuyacin hali ne a kwashe su zuwa asibitocin kasar turkiya a jiya litinin don a duba lafiyarsu cikinsu har da wakilin murya amurka a somalia abdulkadir muhammad abdul ya zuwa yanzu dai babu wani ko wata kungiya ta fito ta dauki alhakin harin amma jami'an gwamnati da ƙwararru kan harkar ta'addanci sun yi imanin cewa kungiyar alshabab ce ta kisa kai harin ita kanta kungiyar alshabab dai ta yi shiru akan wannan hari amma an san cewa ta jima tana kashe ɗaruruwan mutane a 'yan shekarun da suka gabata ta hanyar kai hari akan otal-otal na magadishu da gidajen cin abinci da kuma sauran guraren da jama'a ke hada-hada. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin Amurka hudu da aka kashe a farkon wannan watan a jamhuriyar Nijar. Ya yi kuma zargin cewa tsohon shugaban Amurka Barack Obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin yi musu ta'aziyya. Trump dai ya yi wannan furicin ne a lokacin taron manema labarai a fadarsa ta White House jiya Litini, inda aka tambaye shi dalilin da bai yi wa Amurkawa wani bayani ba akan sojojin Amurka da aka kashe a Nijar ɗin. Shugaban dai ya ce ya rubuta wasiƙa na musamman ga iyalan sojojin, kuma yana shirin kiransu ta wayar tarho don jajanta masu. ya ci gaba da cewa yadda aka saba a baya shine idan ka kalli shugaba obama da sauran shugabannin da suka gabata yawancinsu ba sa kiran irin waɗannan iyalan da su iyalan da aka kashe musu sojoji ta waya sai dai kuma tsohon mataimakiyar shugabar ma'aikatan obama elsie mastromo ta mayar da martani ga kalaman trump ta shafin twitter inda ta karyata maganar Trump ɗin. Da aka sake tambayar shugaba Trump ya ƙara bayani kan wannan zargi da yi wa Obama, Trump ya ce abin da aka faɗa masa kenan. A farkon wannan wata ne dai ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fitar da sanarwar cewa an kashe sojojin Amurka na musamman guda hudu da aka ake yi wa lakabi da Green Beret a Nijar. a yayin wani sintirin haɗin gwiwa da takwarorin aikinsu na Nijar inda ita ma jamhuriyar ta Nijar aka kashe mata sojoji jami'an tsaro guda hudu. To ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. a jiya litinin sojojin gwamnatin iraki suka kutsa birnin kirkuk da ke hannun mayakan kurdawa suka kame muhimman wuraren da suka hada da ofishin gwamna da sansanonin soja da kuma wani fegi na man fetur cikin gaggawa sojojin iraki waɗanda sojojin amurka suka horar suka shiga birnin da ke arewacin ƙasar bias bisa umarnin firaminista haidar al'abadi suka kuma ɗaga tutar iraki a wuraren da tutocin kurdawa suke wannan abu dai ya zo ne ƙasa da kwana guda bayan ƙaddamar da wani aikin mayar da martani kan ƙuri'ar da ƙurdawan suka kaɗa a watan da ya gabata ta neman 'yanci wadda gwamnatin tarayya ta ayyana a matsayin baya bisa doka gwamnatin iraki dai ta bayyana karɓo ikon birnin da cewa ba a fuskanci wani ƙalubale ba amma wata ƙungiyar agaji ta ce an kashe wasu sojojin kurdawa na peshmerga da sojojin iraki a faɗan da aka yi a cikin dare a kudancin birnin kirkuk kafin sojojin gwamnatin su samu damar shiga birnin ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon wadda ke goyon bayan sojojin iraki wadda kuma ta taimaka wajen horis da sojojin kurdawa a yakin da aka yi da kungiyar is ta ce sojojin iraki sun haɗa kai da mayakan peshmerga don fatattakar kurdawan gamayyar ƙungiyoyin 'yan adawan venezuela sun ƙi amincewa da sakamakon zaben gwamnonin da aka yi ranar lahadi wanda jam'iyya mai mulki ta socialist ta sami lashe jihohi 17 cikin jihohi 23 na ƙasar a cewar daraktan kamfe ɗin jam'iyyar dur herodo eh, Bailet. ba mu amince da kowanne sakamako ba a halin yanzu muna fuskantar wani yanayi a wannan ƙasar ya kuma yi kira da a sake kidaya ƙuri'un jam'iyyun adawar da aka yi hasashen cewa za su lashe aƙalla rabin jihohin ƙasar sun sami guda biyar kawai yayin da har ya zuwa jiya litini ake ci gaba da ƙidayar ƙuri'u a jihar baliba na gabashin ƙasar shugaban ƙasa nicolas maduro ya yaba da sakamakon zaben kuma ya ta'allaka nasarar akan aƙidar chavismo ta tsohon shugaban ƙasar marigayi Hago Chavez. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yaba mutanen ƙasar Venezuela saboda abin da ta kira ƙarfin hali da ƙudurin su na wa da kuma amfani da suka yi da damar da suke da shi ƙarƙashin kundin tsarin mulkin ƙasar na fitowa su kaɗa ƙurƙunsu sai dai amurka ta nuna takaicin ganin cewa ba a saurari muryoyin 'yan venezuela ɗin ba To labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc To kamar yadda ba a rasa ji ba, ministan lafiya na Najeriya Dr. Isis Adewale ya tabbatar da yaduwar cutar kyandar guri ko monkeypox a jihohi akalla takwas to amma ya ce sam cutar bata kai ibola muni ba daga abuja ga wakilin misali shehu ashaka da rahoton As 22nd of September 2017, the Nigerian Center for Disease Control received Daga ranar 22 ga watan jiya muka samu labarin bullar cutar dabbiri daga jihar Bayelsa, inda zuwa 13 ga watan nan muka tabbatar da kamuwar mutum bakwai da wannan cutar mai haifar da manyan kuraje. Ministan Lafiya na Najeriya Dr. Isaac Adewale ke ƙarin bayani kan annobar cutar da zuwa yanzu ake fassara ta da dabbiri wacce ta haifar da tsoro a biranen Najeriya musamman inda ake mu'amala da naman biri. We have received laboratory confirmation for monkeypox virus from three of these cases from the WHO Regional Laboratory in Dakar, Senegal. Ministan ya ce tuni aka tura kwayar cutar zuwa ɗakin bincike a Dakar ɗin ƙasar Senegal inda aka tabbatar da uku daga cikin binciken da cewa lallai cutar ce. Bayan haka an samu labarin bullar cutar 43 daga jihohi takwas da suka hada da Akwa Ibom, Cross River, Ekiti, Rivers, Enugu, Lagos, Nasarawa da birnin tarayya. We should reassure the Nigerian nation that monkeypox virus infection is not a death sentence. Ministan ya kawar da fargabar 'yan Najeriya kan cewa ciwon ba lasisin mutuwa ba ne, kuma gwamnati ta ɗau matakan yi wa waɗanda suka samu larurar magani ba tare da ware su ko yi musu wariya ba. Hakanan babban daraktan cibiyar yaƙi da cututtuka ta Najeriya Dr. Chikwe ya nana ta buƙatar kora fargaba a tsakanin al'umma kan cutar. All suspected cases that have been reported to date are doing well clinically. We haven't recorded any death. and all the cases uh, still being uh, managed are all doing well. Tuni muka yi wa waɗanda suka samu cutar magani kuma kazalika ba mu samu mutuwar ko da mutum ɗaya ba. An samu irin wannan fargaba a lokacin da aka samu ɓullar cutar Ebola da wani mutumin ƙasar Liberia ya shigo da ita Najeriya. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba lahiya sarki Allah. Amin kuma a gaida Ashaka har yanzu dai muna Abuja inda aka gabatar ma Attorney janar ɗin Najeriya kuma ministan shari'a rahoton shari'ar fage game da shari'ar 'yan Boko Haram Hassan Maina Kaina gare ka. Wata sanarwa da muka samu daga ofishin Atoni General na tarayya kuma ministan shari'a ta ce za a sallami wasu da ake zargi su 468 da ba a same su da laifin komai ba a shari'ar da ake yi na mayakan Boko Haram kuma za a hannanta su ga ofishin mai bada shawara ga shugaban kasa kan sha'anin tsaro don ƙara kimtsa su. Kawo yanzu kotun ta zartar da hukunce-hukunce ga mayaka 45 inda aka ɗaure su shekaru mabambanta bisa samun su da laifi yayin kuma da ake ƙara tsara tuhume-tuhume akan mayaka 100 da goma sha shida ba a sami isassun shaidu akan wasu mayaka ɗari uku da talatin da hudu ba don haka za a ƙara ƙaddamar da sabon bincike a kansu cikin rahoton wucin gadi da babban mai gabatar da kara na gwamnatin Najeriya Muhammad Umar Isu ya miƙa wa ministan shari'a ya nuna cewar wasu mayaka an gano suna fuskantar shari'a babbar kotun tarayya da ke Bauchi wasu shari'un ma tuni ana dab da kammala su an keɓe wasu da ake zargi su ashirin da takwas, za a mai da shari'un su a manyan kotunan tarayya da ke Abuja da Amina kawo yanzu an saurari kararraki 149 a kotuna hudu an yi watsi da 34 saboda rashin isassun shaidu za a ci gaba da shari'un a watan janairun shekara mai kamawa idan allah ya kai mu hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria ya san girma ya san yabo mu zo mu ga alkali abu kai ya san girma ya san yabo haka To a gaida Hassan da wannan rahoton daga Abuja kuma bari mu tsallaka zuwa jihar Naija inda aka sace wasu mutane shida ciki har da DPO ɗin 'yan sanda da dogarinsa, Mustapha Nasir Batsari gare ka. Shugaban karamar hukumar ta Muya, Honorable Yahuza Muhammad Kuci, ya ce ko baya ga jami'in 'yan sandan da dogarin nashi akwai wasu mutane guda hudu da 'yan bindigar suka yi awon gaba da su. Yanzu ma dai na bar wajen na dawa kenan zuwa mina. har dai muka bar wajen babu wani labari da aka samu to shi wannan bidiyo shi kadai ne ko akwai wasu akwai wasu mutane guda hudu har da ordinary ɗansa guda ɗaya sun fi shida ne yanzu wasu mazauna garin na sarkin fawa da na kira ta wayar salula ga abin da suke cewa sunana pastor garba kasko ne a nan sarkin fawa to jiya ne da barace muna zama kwasa samu labari cewa shi biyo ya je wani mitin amina kuma eh. kina ya kira su on their way coming back sai aka sace shi ko shi tare da wasu mutane kuma guda shida to abin da nake gaya maka har yanzu nan babu labari babu koya babu komai a halin da ake ciki dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta damu da aukuwar wannan lamarin Colonel MK mai kundi mai ritaya mataimaki ne na musamman ga gwamnan jihar Niger a kan sha'anin tsaro. Gaskiya muna jin zafi ba ɗan adam ba ko jafa aka ɗauka na wani dole ne mu ji zafi. ba ku ji ɗure inda aka shiga da shi ba shi wannan DPO din ba? A'a, ba san da suka tsaye da shi ba, an kai san direction kuma kowa yana magana da tsoro ne. A lokacin da na kira kwamishinan 'yan sandan jihar Niger, Mr. Austin Ogbonlaho ta waya ya ce bai san ni ba kuma baya da lambar wayata, a saboda haka ba zai yi magana da ni ba, duk kuwa da nana ta gabatar da kaina da na yi a wajen shi. Ah, who you are. I don't have your number. I, I introduce my name to you, sir. My name is Mustapha Nasiru Basari from VOA, Voice of America Hausa Service. Ko baya ga wannan ma bayanai da ke fitowa daga yankin na sarkin fawa mai iyaka da jihar Kaduna na nuna cewa lamarin fashi da makami da yin garkuwa da jama'a domin neman kuɗin fansa na ƙara ta'azzara a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na ba tsari, a shirinmu na hantsi za a ji cewa. Al'ummar yankin Irigwe a ƙaramar hukumar basa da ke nan jihar Filato sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta gudanar da bincike kan kashe-kashen da ke gudana a yankin da kuma bankaɗo masu laifi don hukunta su. A wani taron manema labarai da ƙungiyar raya al'adun ƙabilar Irigwe ta kira, biyo bayan kisan wasu mata da yara 29 da 'yan bindiga suka yi a jiya litinin. Shugaban kungiyar Mr. sande Abdu ya ce kisan mutanen ya auku ne a cibiyar da sojoji ke gudanar da aikin tsaro a yankin. To sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken rahoton. Yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Aliyu musafan Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Shi wannan zaure an kirkiro shi ne don saboda waɗanda ba su da rinshayi Don saboda ga a zo wannan ganwan na masu rinshaye mai nauyi ya markaɗe su a hukukun ka kirkiro ta da ya fahimta. Eh, abun nihi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba yau mu ga ganin ban mu iya zuwa sayan da fi ka san da me me dalili jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya wai ko me yasa 'yan adawar jamhuriyar nijar suke dare ɗarin shiga zauren tattaunawa nan na cndp ne ko kuma dai ita gwamnatin da ke kan karagar mulki ce take da wata manufa da hankalin 'yan adawar bai kwanta da ita ba sunana adamu manzo ni a nawar yi abin da nake gani abin da suke nihi shine basu da niyya zuwa zaɓe don su a nasu ra'ayi a yanda yanayin siyasa ƙasar nan yake a yanzu an aka tsaya a haka yanda aka huto daga zaɓen 2016 an aka je 2021 ba su da wata sa'a ta samun mulki ina tsammanin talakawa ba za su ce ba mu ba mu iya gudanar da mulki ba don su sun yi mulki an gani abin da suka yi mu muna nan muna yi talakawa sun ga abin da muka yi kenan talakawa sun san da abin da muka yi ya hiwa da su suka yi ni sunana suleiman jikin mai sayar da doya bakin plus tumo wannan al'amarin da muka lonzu su yi mun san karya ne suke yi su yi Seni ba da kada ba karya suke kowaye shi ko da sama mutum ya faɗo wala ba zai yi seni ba da kada ba in kuma sun ce za su yi ba da ga hanya ko ce shi na haɗe gatari to mu riƙe mai bota mu ba mu tsoron zuwa zaɓe su ne ke tsoron zuwa zaɓe gobe ma a ce a ta zaɓe mu muna shirye yanzu yau gashi mun kai su baki tak yau kowa ya sha ji ga jikin shi biyo ba ka gane ɗan adawa ba ka gane mai mulki taurin nan da aka waɗi tun da ai yanzu na ta yi taurin kowa ya ji ga jikin shi masara ta sha wuta a cikin makon jiya muka so kawo muku muhawarar wakilan jam'iyyar da ke mulki a jamhuriyar niger a yanzu da kuma yan adawa akan halin siyasar kasar na yanzu da kuma inda ya tasar nan gaba yayin da ake tunkarar zaɓuɓɓuka masu zuwa nan gaba ɗin wato ciki har da babban zaɓen shekarar 2021 in gare ga lafiya tun muharar ba ta yi nisa ba muka fara jin wasu daga cikin damuwar kowane daga cikin bangarorin nan guda biyu dangane da wata majalisar tattaunawa da ake kira cndp da ake son a kafa wacce ya kamata ta samu wakilcin 'yan adawa da kuma mutanen gwamnati wacce kuma aka ce manufarta ita ce domin a baiwa kowane bangare dama ne tofa albarkacin bakinsa kan yadda za a juya akalar siyasar wannan muhimmiyar ƙasa to sai dai kuma abin ya gagada to me yasa haka to shi ne za mu sake zo da ku ga muhawarar da abdullahi yusufu ya shirya mana a can mai kuma ya jagorance ta a tsakanin abdulmumuni usman na bangaren jam'iyya mai mulki ta pnds tarayya da bani ibrahim da ke wakilta yan adawa kuma yau za mu tashi ne daga batun wata doka da ya kamata shi zauren na cndp ya kafa amma abin ya zama rigima to kowace doka ce malam abdulmumuni doka ita ce wadda ta kunshi wato kafa wannan kungiya ta zaɓe wadda ake wato hukumar zaɓe mai hukumar mai zaman kanta mm. akwai doka wadda ake so a yi bisa gare ta kuma dokar cikin wanga zama na a majalisa shine za a kaddamar da shi da haka ake bukata in tana yiwuwa a zamana cikin wannan zauren su ba da nasu ra'ayi bisa ga duka fannonin wannan dokar wadda ya shafi wannan hukumar. wato shi wannan zaman taron yana da muhimmanci musamman ma kan abin da ya shafi kafa ita wannan hukumar zaɓe mai zaman kanta yana da muhimmanci tukuri eh, bana kaji irin abubuwan da aka so a tattauna a ƙarshen ita wani majalisar ta CNDP akwai maganar uh, kafa wannan hukumar zaɓe mai zaman kanta da ake kira uh, seni uh, sannan kuma ga maganar shirye-shiryen zaɓukan da ke tafi shi a ɓangaren kuna 'yan adawa kuna ganin waɗannan batutuwan ba su da wani mahimmanci ne ban ce ba CNDP ta bar zaman taron ta ce a yi tun da kun ka zo ko kun mai da CNDP kamar aikin CNDP eh, mahimmancin CNDP ba ku ɗauke shi ba wani abu. In dai ka tuna 2014, 2015, 2014-2015 babu CNDP da an kai taron da an kai wanda ba a watse ba. Ko wani bangaren abin ga eh, masu rinjaye ko kuma 'yan adawa ko kuma wa'anda ake ce ma nuna filiye wani bai hita ba tun 2014 ko 2015 taron da an kai ma sai da an kai wannan. premier minister wanga eh, birji rafini lokacin da ya tura muna wasika na ganin cewa mu zo a tattauna bisa kan hanyoyin da za a bi a yi taron CNDP ai akwai wasikar da ya turo muna ai shi cikin ya ce ya yarda da cewa akwai crise politik wato akwai rikicin siyasa rikici kuma ba karamin rikici babban rikici tun da dai yanzu tun da an kai zaben da sun ka huce wanda ya ce wai mun sha kaye wanda kowa san cikin eh, matsalolin da an ka yi su kuma zaɓe ne wanda har yanzu mu ba mu tabbata su ba mu yarda da zaɓuɓɓukan da an ka yi ba har yanzu mu muna ganin cewa kama ce kwace eh, ne kun kai ba cikin demokradiyya ba muke eh, milkin kama karya ne muke tunda yanzu yau in na zo na zantuka gama bisa kan radio na Nijar bai wa ne a zo da daddare a ɗauke na kai ni eh, kaso yau mu ga ganin ban mu iya zuwa sayan dafi ka san dami? me mm, lokacin da an ka fara an ka kiro taron wanda ya huce na sayan dafi mm. bisa a tattauna bisa kan kundin zabe mm-hmm. su ca sun kai muna nan ko ba mu nan za a ci gaba da ayyukan sayan dafi suka ce a ah, kuna nan ba ku nan za a yau ba su gan gaskiya ba su gaya ma yan ƙasa gaskiya ma yau in za a zaɓe ai ba Nijar ne ke ba da kuɗin abin kuɗin da ake sa ana zaɓe ko akwai wanda ke da hannu masu hannu da shuni su ne ke bada su sun ka ce ma gwamnati ba su ba da ko biye a yi wannan eh, girgam fishe biometric ba su ba da in ba duk bangarorin 'yan siyasa sun zo sun zanna wato in ba an san fahimtar juna tsakanin 'yan siyasa ba to shi yasa yau tunda sun san nan yau kasar ga dai babu kuɗi cike ko shi ya sani yau ko biya yau jiya an ka fara biya biyan abin ga albashin ma'aikata jiya yau har yanzu kama a ce bisa kan kashi ɗari babu biyar da sun ka samu albashi. Eh, abdulmun yana magana cewa tura ce ta kai bango ga masu bangaren masu milki eh, kamar yadda ya faɗa cewa eh, masu hannu da shuni ne suka tilasta muku cewa sai kun kira 'yan adawa nan ko tattauna da su shi wannan zaure an kirkiro shi ne don saboda waɗanda ba su dirin shayi ka gane ko don saboda ga a zo wannan ganwan na masu rin mai nauyi ya markaɗe su ya san an yi ba da su ba ka gane ko shi ne an mafarin wannan zaure amma in ba don haka ba in demokradiyya za a yi aiki da ita tsantsa kamar mali kamar togo eh, kamar benin kamar sauran ƙasashe ai babu wani wurin zuwa sai majalisa to idan aka ce komi majalisa za a yi su ba za su ce komi ba don saboda can su 'yan tsagera ne wato ba su da rinjaye kake nufi ba ma buto rinjaye ake buto ba su 'yan kaɗan ne a majalisa don a kiyaye ma wannan ne muka ce to ashe wani zaure wanda yake can waje ba hukukun ka kirkiro sai eh, da ya fa abinda nake son in ce maka ta ai tare da mu aka yi a'a C'est un DP loi eh, ordonnance ce decree ne wanda Premier Minister na 2004 wanda shi ne yau ma duk 'yan siyasa. so in faɗi anan wato ka tambayi shi 'yan ko ko ko 'yan siyasa 'yan adawa. 'yan adawa ne su ah, ko eh, eh. ka tambayi shi ka tambayi shi ka in a lokacin da an kai wannan shawar ta kirkiro sai NDP bai ga tambayi shi. Sai da ya dauki ni niyyar yi an ka kirawo ku amma ba ku kun ka kirkiro shi ba ka amince da tare da mu an ka kirkiro shi ko ba ba ku kun ka kirkiro abun nihi shine ana idan muka ce ban maso ba za a kirkiro ba yau saboda ba za a yi shi ba ga banza to dazu ka zance ka ce eh. lokacin da kuke adawa eh. so nake in tambaye ka lokacin da tanja muhammadu ya dauki niyan cewa zai tazarce so uku sai ni umar lokacin na yana prime minister ya gayyato ku zo ku yi pay kun tahi da haka wato zan baka ansa wannan dan saboda a wannan lokacin a wannan lokacin tare da ku muke muna tare da madugo a da wannan lokacin to kaman wanda nace wato shi sai an dafe wato wata hikima ce dan saboda a ba waɗanda marasa ƙarhi a ba su hanyar su ma su tofa albarkacin bakin su hmm. waɗanda 'yan kaɗan ba su da rinjaye a ba su hanya su ma amma su kawo eh, na su gudunmawa wajen tattauna to idan aka ce sai an dafe wato ba zai yi aiki ba sauran yan adawa ba za su zo ba to mu ba za mu gani wani amfani da sai amma a baya sun so a kira wannan sai NDP din a tattauna kan wasu matsaloli da suka shafi siyasa amma kuka kasa kiran sai NDP ai babu wannan hmm. babu wannan eh, magana wannan zance bai taso ba tunda shi sai NDP bangaren nan biyu kowane yana da hanyar kira shi kuma mu ba mu da wani misalin wani matsala wadda ta zo wato su ma 'yan adawa suna iya uh, su nemi a kira wannan taron na CNDP shakka mm. bisa ga magana duka wadda take tana da muhimmanci magana duka wadda take ba a zo a bata lokaci don a yi gardama ba ina zuwa ban baka ansa magana mm-hmm. wato bisa ga wannan duka maganganu idan wato eh, madugan 'yan adawa yake aje a sauran na a zamna a yi shawara ana shawara in wata doka ce wadda ta shahi abubuwa wanda suka kasa su yan jam'iyoyi abubuwan da ke damar su ba wai wani eh, eh, aiki na ƙasa ba ko makaranta ko eh, wasu matsaloli su shahi ƙasa ko mm. tattalin wato kiwon lafiya mm. ko wani abu ba shine ke shaho su ba duk in ka ji sun taddo rigima abu ne wanda ya shahi zaɓe duka maganganun da suke kawowa abin da ya shahi zaɓe ne da abin da ya shahi a samu iko. To gaishe ku malamai to bari mu tsaya nan amma muna da tarin maganganu da yawa da muke son mu taɓa su in Allah kai mu a shiri na gaba na makon gobe wanda za su hada da cewa ko gaskiya ne Prime Minister Niger din ya kawo shawara a wargaza maganar CNDP kwata-kwata a kafa wani abu na daban ko menene tasirin kudaden kasashen ketare masu samun hanyar shiga cikin harkokin zaɓe da Niger sannan ita kanta Faransa nawa ta saka a zaben da ya gabata duk muna fatan mu kawo wannan bayanai a shiri mai zuwa Allah kai mu rana wato. muna fata za ku dawo ku ji ci gaban wannan fafatawa din yanzu muna so mu gode shi wakilin namu yusuf abdullahi da kuma bakin nasa abdulmumin usman da bani ibrahim a kan wannan tattaunawa da suka yi kuma a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc a huta lafiya to gaishe ku yanzu kuma ga sarfilu ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice a takaice jimillar yawan mutanen da suka mutu a harin ta'addanci da aka kai a birnin magadishi na kasar somaliya ya cira yanzu ya kai 300 yayin da ma'aikatan ceto ke ci gaba da neman mutanen da suka rayu a harin wanda ake zargin mayakan kungiyar masu tsancin ra'ayin islam ne sa kai shi dr abdulkadir adam shugaban ma'aikatar kula da motocin ɗaukar marasa lafiya na gaggawa ya faɗa wa sashen somaliyanci na murya amurka cewa ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar mutane 302 daga mummunar fashewar ta faru a wata mahaɗa mai yawan hada-hadan mutane a yammacin ranar asabar shugaban kasar amurka donald trump ya ce yana shirin kiran iyalan sojojin amurka hudu da aka kashe a farkon watan nan a jamhuriyar niger ya kuma yi tutiyar cewa tsohon shugaban amurka barack obama baya kiran iyalan sojojin da aka kashe a bakin aiki domin ya yi musu ta'aziyya Trump da ya yi wannan furici ne a lokacin da taron manema labarai a fadarsa ta White House a jiya Litinin, inda aka tambaye shi dalilin da ya sa bai yi wa Amurka wani bayani ba a kan sojojin Amurkan da aka kashe a Nijar. To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin Safiru Hashin Gumel da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman abu da injiniyanmu na wannan lokacin wato Jan Ellison ni ku Ibrahim Kalamu Sigar ke cewa sai kuma da hantsi.